بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanzu da muke magana safiyar ranar lahadi ce da daidai da 27 ga watan rabi'in sani hijira na da shekara 1434 daidai da goma ga watan mac shekara ta 2013 wannan shine kasan na 74 daga cikin jeren giyar karatutukan littafin alfatwal hamawiyatul kubra wallafar al'imam shekul islam ahmad ibn abdulhalim ibn taimiyyat al-harrani allah maɗaukakin sarki ya gafarta mishi idan jama'a ba su manta ba kamar yadda muka faɗi wannan littafi ne da ibn taimiyya ya rubuta shi domin amsa ga mutanen garin hama ta ƙasar suriya ba don komi ba saboda ainihin ya ba su jawabi dangane da ma'anar ayoyi da hadisai waɗanda suke bayanin siffofin allah maɗaukakin sarki bayan da ibn taimiyya ya kawo irin waɗannan ayoyi ya kawo ma'anoninsu ya kawo maganganun malaman farko daga cikin sahabbai da tabi'ai da waɗanda suka biyo bayansu da kyautatawa sai ya ɗauki wani salo shine sai koma yana ɗibo maganganun malaman da yake kowa ya san su a cikin duniyar aƙida da tarihi cewa malamai ne an yadda da su a ilimi amma kuma an san cewa haƙiƙani su ba sun yi kira ne zuwa ga da'awar salafiya ba amma kuma a cikin abubuwan da suka faɗi sai aka samu kira ɗin kuma zuwa ga da'awar salafiya ya kawo ainihin irin sa al-imamu ibn khafif wanda yake sufi ne sannan ya koma ya kawo daga malamai irin su bai da kuma ainihin makamantansu sa'annan sai kuma ya fara ɗibowa daga al-imamu abul hasan al-ash'ari nan kuma yana maka nuni akan cewa to ina ash'ariyawa masu aqida ta musu siffofin Allah madaukakin sarki waɗanda suke khabariya ina waɗanda suke masu ta'awili jahamawa da makamantansu to ga wanda ainihin kuke dangantuwa zuwa gare shi kai tsaye ko a fakaice ga irin akidojin shi mun yi karatu mai zurfi dangane da maganganun abul hasan al-ash'ari a yanzu sai ibnu taymiya ya ce wa qala al-ash'ari aidan har wa yau al-imamu abul hasan al-ash'ari ya ce fi ikhtilaf ahli al-qiblati fi al-arsh game da irin sabanin da musulmi suka yi dangane da kasantuwar Allah a saman al-arshi قال أهل السنة وأصحاب الحديث جملر أهل السنة دكما معلمان حديث نعم su malaman hadisi cikin ahalus sunna suke amma ahalus sunna anan idan aka faɗe su aka kuma faɗi malaman hadisi to sai ka ce ahalus sunna gaba ɗayansu da malaman su da waɗanda ba malamai ba ashabul hadisi kuma an san cewa kullun su ne da riƙon al'amarin aƙida babu sassautawa to abin da yake so ya ce maka ahalus sunna da jimillarsu da kuma ɗaiɗaikunsu abin da suke cewa laisa bi jismin shi Allah ba jiki ne irin jikin halittu ba wala yushbihuhul ashiya'u sannan abubuwa na halittu ba sa kama da Allah wa annahu istawa 'alal arsh kuma shi Allah ya daidaitu saman al'arshi kama qala ta'ala kamar yadda Allah yace ar-rahmanu 'ala al-arshi stawa Allah mai rahama ya daidaitu saman al-arshi wala nataqaddamu bayna yaday Allah wa rasulihi fil qawl Abul Hassan yace ba za mu wuce gaban Allah da manzon shi a wajen fadin maganganu ko aqidu ba bal naqulu stawa bila kayf sai dai mu ce Allah ya daidaitu ba tare da mun kwatanta daidaituwar ba wa anna lahu wajhan kama qala ta'ala wa muna tabbatar da cewa Allah yana da fuska kamar yadda ya faɗi yace wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram fuskar ubangijinka ita ce za ta yi saura ubangijinka ma'abocin daraja da girma wa anna lahu yadaini kama qala ta'ala khalaqtu bi yadayya Allah yana da hannaye guda biyu kamar yadda ya faɗi cewa ya halicci Adam da hannayen shi wa anna lahu aynaini kuma Allah yana da idanuwa biyu kama qala kamar yadda yake tajri bi ayunina jirgin ruwan annabi nuhu akan idan mu yake gudana wa annahu yaji'u yawmal qiyama huwa wa mala'ikatuhu ranar alkiyama Allah zai zo shi da mala'ikun shi kama kala ta'ala kama yadda Allah ya ce waje a rabbuka wal malaku saffan saffa ubangijinka zai zo da mala'iku sahu-sahu wa annahu yanzilu ila sama'i duniya kuma Allah yana sauka zuwa sama ta duniya kama ja a fil hadis kama yadda ya zo a cikin hadisi walam ya kulu shay'an babu wani abu da ahalis sunna suka faɗi babu wani abu da malaman hadisi suka faɗi illa ma wajaduhu fil kitabi waja'at bihi riwayatu an rasulillah ba abinda suka faɗi sai abinda suka same shi a cikin alqur'ani kuma riwaya ta zo daga manzon Allah ta tabbatar da haka kun ji matsayin ahlus sunna dangane da daidaituwa Allah a saman al'arshi wa qalatil mu'tazila su kuwa mu'tazilawa cewa suka yi inna Allah stawa 'alal arsh bi ma'anar taula da aka ce Allah ya daidaitu akan al'arshi ma'ana ya mamaye al'arshin wato kawai al'arshin tana ƙarƙashin mulkin shi haka su suke cewa suke nufi ko amma ita kalmar istaula kuma abin da take nufi shine abin da ba naka ba kaje ka ainihin ya abin da bahaushe yake cewa hankaka mai da ɗan wani naka shine ma'anar istaula wato abu ne wanda kaje ka kwace shi da karfin tsiya sai kaje sai ka zaune shi wannan fadin kalmar nan ga Allah madaukakin sarki yayi muni kwarai da gaske amma mu'tazilawa su cewa suke istawa din da ma'anar istaula kaga anan sun yi karin wasu abubuwa daga cikin harufa sun yi karin alifin a farko a a sun yi karin ainihin lamun istaula istawa sai suka ce istaula kuma za ka ga suna ta kawo waƙoƙi na banza waɗanda an yi su ne bayan musulunci ya gama kafuwa na fata an gane istawa bishirun ala kaza kaza ai bishir ya daidaito akan kaza ma'anarta ya mamaye kaza wai ai a larabci yanzu za a iya cewa istawa jonathan ala kursi jonathan ya daidaitu ma'ana ya samu mulki to wai wannan kalmar sai wani mawaki wanda ya yi ta ne ba a sadrul islam ba ba ma a asru ya yi ta ne a can bayan wahayi ya sauka larabci ya samu gurɓacewa sai a ɗauki wannan waka wai sai a fassara alkur'ani da ita wa zakara maqalatin ukhra sannan kuma abul hasan al-ash'ari ya ambaci wasu aqidojin daban an fahimta ma'ana yanzu kaji ya faɗa maka aƙidar ƙungiya ɗaya ta ahli sunna kaji aƙidar ƙungiya ɗaya ta yan bid'a ko to sai kuma ya faɗi sauran wasu aƙidojin wa qala aidan abul hasan al-ash'ari har wa yau dai abul hasan al-ash'ari ya faɗi fi kitabihi alladhi sammahu al-ibanatu fi usul ad-diyana a cikin littafin shi da ya sanya wa al-ibana fi usul ad-diyana wato bayani game da asalin addini na fata an gane sashi a ƙasa waɗanda suke da nuskar tuwai za mu ɗan karanta ku ji maganar da ya a kan littafin al'ibana ya ce hazal kitab tobe a iddatu taba'atin wannan littafin an buga shi bugu da dama bismil ibanatu an usulid diyana da sunan al'ibanatu an ba fi ba an usulid diyana da haka aka buga shi min ma huwa muhaqqaq daga cikin bugun da aka yi akwai wanda yake an tsaya an yi tahqiqin shi an gyara shi an fitar da kalmomin shi an yi kokarin tabbatar da su a bisa nusakh waɗanda suke mu'tamada an fitar da hadisan da sauransu ina fata an gane wa minha ma tubi'a mujarradan daga ciki kuma akwai wadda aka buga tsurar littafin kawai kuma kumanta ba makon da ya wuce ainihin ina tsammanin na zo muku da misalin irin waɗannan ainihin bugun wanda daga ciki na so a ce na samu ainihin nuska hamadul ansari nuska hamadul ansari gaskiya saboda Allah ita ce nuska wadda har ma ne mamaki da na ga malamin bai kawo ta ba a nan kaga yanzu wannan nuskar wata nuska ce wadda darul kutubil ilmiya suka ainihin bugata tare da an ce wa ba hawashihi wa allaka alaihi abdullahi mahmud muhammad umar amma dai kai wannan nuska zaka iya cewa ainihin wato kaman mujarrada din ce kaganta al'ibana an usulid diyana wannan bugun galibi yanzu shine ainihin ake samu kaga galibin yadda ta kasance cikin ta din amma nuska hamad al-ansari wadda wancan lokacin da zan karanta ita ce nuskar da na mai da ita mu'tamada tana ainihin cike da ta'aliqat da kuma ainihin takhrijat ita ce nuska dai mafi kyawu gaskiya saboda Allah sai nuska malam bishir tashi al-ibanatu an usulid diyana bishir muhammad uyun ita kan babu laifi za a iya cewa yayi kokarin takhrijinta da yan wasu ayyuka waɗanda ita din ma dai za a ce babu laifi amma nuskar da ta fi kowace ita ce nuskar malam hamad lansari ita kuma jami'ar islamiyya take buga ta tana ba da ita kyauta Allah madaukakin sarki saka musu da alkhairi malai yake cewa fa hunaka nuskhatun tubi'at mujarrada akwai wata nuska wadda ainihin aka buga ta wadda take tsiraitacciya babu takhriji babu ta'liki taba da jami'atul imam jami'atul imam muhammad saud al-islamiyya ita ta buga ta yau shekara 34 da ta gabata a shekarar hijira 1400 da ainihin 1400 daidai wa aidan har wayo kuma tubi'a bi tahqiq ad-doktor fawqiya Hussein Mahmud at-tab'at al-ula bugu na farko an yi shi yau shekara 37 kenan wato hijira na da 1300 da ainihin 97 darul ansar mimma tamayyazat bihi hadhihi at-tab'a to na daga cikin bambancin da wannan taba'a ta samu kanta ita nuskan malam doktor fauqiya eh doktora na doktora wato malama ce fauqiya Hussein Mahmud ina fata an gane wannan nuskar bambancin ta da sauran i'timaduha ala aksara min nuskatin khattiyya ita wannan malama ta ce ta dogara wajen bugun nata a bisa nuskoki na wannan littafi ba guda ɗaya ba wato rubutun hannun da ta dogara da shi ba guda ɗaya ba ne wa ishtimaluha ala dirasa mutawwala an abil hasan al-ash'ari sannan kuma wannan nuskar ta tattaro darasi na musamman wato wanda ta tsaya ta akan al-imamu abul hasan al-ash'ari ma anna hadhihi at-taba alaiha ba'd al-malhufat tare da cewa wannan ainihin wato taba'a din akwai wasu abubuwa na lura a ciki min ahammiha daga ciki itimadu ihda nusakh al-khatiya allati faradat bi ziyadatin laysat mawjuda fi nusakh al-ukhra na daga cikin abubuwan lura abinda yake nufi anan abubuwan lura waɗanda suke abeban kyama daya daga cikin nuskokin da ta dogara da ita wadda take ta rubutun hannu ce ta kadaitu da ƙare-ƙaren da babu a cikin sauran nuskokin waqad asbatat hadhihi ziyadat fi an-nass al-asli sai ita wannan malama ta rinka koma tana tabbatar da ƙare-ƙaren a cikin asalin littafin al-ibana wa ba'd hadhihi ziyadat wasu daga cikin waɗannan ƙare-ƙaren kuma da aka gani a cikin wannan nuska al-farida al-wahida mukhalifun lil manhaj as-salaf ya saba wa tafarkin malaman salaf al-ghalib alal kitab wanda yake littafin mafi yawan abin da ke ciki ya tafi ne a bisa manhaji na malaman salaf to kaga wannan abin da yake wannan abin da yake ishara ko idan aka taho babi na ilimin ta hakiki ko ya kwashe wa aikin wannan matar daraja gaba daya shine ya nuna aikin bai da kima amma ya yaba mata da farko shine ita da ta tashi aikin ta ta nemo rubutun hannun littafin ba guda ɗaya ba ta mai da ainihin su mu'tamadai amma daga ciki kuma akwai wata nuska wadda ta kaɗaitu da ƙare-ƙare wadda babu a sauran to wannan malaman sai ta rinka ɗiban waɗannan ƙare-ƙaren tana tabbatarwa fi sulbil kitab a asalin littafin to da a ce waɗannan ƙare-ƙaren sun tafi tare da yadda sulbil mawdu' asalin yaya littafin littafin salafi ne to sai zama ƙare-ƙaren kuma suna sabawa to wannan ya sallabe wannan aikin nata daraja aikin nata ya lalace kenan wa ba'd hadhihi ziyadat mukhalifun lil manhaj salafi al-ghalib ala al-kitab wa hadha al-kitab min ahammi kutub al-ash'ari wannan littafi na al-ibana na daga cikin mafi muhimmancin littattafan al-ash'ari wa mimma kasura hawlahu al-jadal yana daga cikin littattafan kuma da jayayya ta yawa a tsakanin shi shi yasa ko ina ganin professor tuwajir bai samu labarin waccan nuskar ta jami'ar islamiyya ba domin a cikin waccan nuskar idan kai kaje ka saurari karatu na wanda ne tun wannan lokacin sai da na karanto waɗannan mafi yawancin ta'alikat din da malami ne ya yi ƙoƙarin amsa duk wannan jayayyar da ake malam hamad ansari duk wanda ya san shi ƙwararren malami ne a cikin ainihin ilimin hadisi da ta haƙiƙi malam bishir uyun a nan ciki ya ɗibo waɗannan ayyukan na shi malam ainihin wato wa yake da suna hamad al-ansari a inda ya rinka ainihin kawo su gashi hakika ma ka ga muqaddima hamad al-ansari din cancake ya dauko yasa a tashi nuskar ba ma ya rinka dibowa bane gashi yake cewa muqaddimatu tab'atu thaniya taqdim bismillahir rahmanir rahim li fadilati shaykh حماد ابن محمد الأنصاري الحمد لله الذي أرسل رسله بالهدى رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين غاشنا آه وبعد wannan mukaddima a lokacin duk sai da na karance ta kap ta shiga cikin kaset na fata an gane muka mai da ita a matsayin ita ce muƙaddimar ainihin littafin a lokacin ma ban samu littafin tabinu kazibul muftari na ainihin abin nan na al-imamu ibnu asakir wanda ya rubuta yana kawo tarihin abul hasan al-ash'ari da kuma raddi ga waɗanda suke ƙarya ga abul hasan al-ash'ari din ba don haka kun ga wannan muƙaddima jama'a ita kanta kusan shafi wajen goma sha ko kusan ashirin da na fata an gane sannan shi kuma malam bishirul uyun ya zo ya ainihin yi wannan tashi to a cikin wannan mukaddimar jama'a idan mun zo za mu sake karatu wannan littafi kamar yadda nake cewa za mu karanta shi a muciya insha Allah ta'ala idan aka zo wannan mukaddimar saboda muhimmancinta za mu sake bin kanta idan ya zama nusakh din da kuke da su galibi tun da irin wannan ake samu sai a photostat na waccan mukaddimar don kowa ya samu insha Allah a lokacin fa'ida za ta game gaba daya duk wata jayayya da wasu za su yi akan wannan littafi cewa ba na abul hassan al'ashari ba nawaye wani dalili za su iya kawowa yana ɗaya daga cikin tafan da ya rubuta a ƙarshen rayuwar shi ya zo ya gabatarwa da al'umma cewa abin da ke cikin wannan littafin shine abin da yake akai kuma akan haka yake fatan ya haɗu da Allah gashi nan malam yake cewa wa mimma kasura haulahu al-jadal zalika li'annahu yukhalifu ma alayhi kathirun min mutaakhir al-ashaira abin da yasa saboda karatun da ke cikin littafin ya saba wa aqidar da yawa daga cikin waɗannan ash'ariyawa waɗanda suka zo daga baya-bayan nan khassatan fi mas'alati sifatil khabariya musamman dangane da matsala ta sifofi cewa Allah yana da hannu Allah yana da kafa Allah zai zo Allah yana da ido idan ana karanta wannan abun aka ce a littafin Abul Hasan al-Ash'ari ko ash'ira suna jin kamar za su ainihin shebe kamar za su mutu amma kuma ba yadda za su gaskiya ce gashi na mala yake cewa wa qad afrada ad-doktor Abdurrahman al-Mahmud fi risalatihi lid-doktora mawqif ibn Taymiyyah min al-Ash'ira dirasatan wafiya an hadha al-kitab falturaja Doktor Mahmud Abdurrahman Mahmud da yazo ainihin zai rubuta wani thesis nashi na na PhD sai yazo ya yi littafi ya sanya mishi matsayin Ibn Taymiyyah game da Ash'ariyawa kun ga irin waɗannan thesis ɗin a Najeriya ya kamata a bada damar ɗalibai su yi rubutu a kai to amma mafi yawancin malaman da suke karantar da Islamic studies ha suna kyamar Ibn Taymiyyah suna kyamar kaza amma a tsari na ilimi ba za ka hana ɗalibin ka bincike akan abin da ya dace da ka'idojin bincike ba sai dai kai ya saba maka domin dama kai za ka yi jagorancin shi ne ba wai kai za ka koyar da shi ba za ka yi jagorancin shi ne amma yanzu a najeriya an ka ɗauki irin waɗannan abubuwan sai ga kun samu ta taɓar za a kai na fata an gani allah maɗaukakin sarki kiyaye ya ce ya ware babi na musamman a inda ya magana ta musamman dangane da wannan littafi a koma a karanta mu koma sama mu ci gaba da karatu وقال أيضا أبو الحسن الأشعري في كتابه الذي سماه الإبانة في أصول الديانة وقد ذكر أصحابه أنه آخر كتاب صنفه ibn taymiya yace almajiran abul hasan al-ash'ari sun faɗi cewa wannan shine littafin ƙarshe da abul hasan ya rubuta wa alaihi ya'tamiduna fi dhabb anhu inda man yata'anu alaihi kuma duk wanda ya zo sai ki malamin su cewa malamin ku ya mutu da muguwar aqida malamin ku ya mutu da aqida yana inkarin sifatul khabariya ɗaliban da wannan littafin suke hujja wajen kare malamin nasu faƙala ga abin da malam ya ce malam abul hassan al'ashari kenan faslun fi ibanati ƙauli ahalil haƙƙi wa sunna wannan fasli zai bayanin maganganun malamai masu son gaskiya mabiya gaskiya kuma mabiya sunna fa'in ƙala ƙa'ilun ya ce da a ce wani zai ce kad an kartun ƙaular mu'tazila wal qadariyya wal jahamiyya wal haruriyya wal rafida wal murji'a fa'arrifuna qawlakum alladhi bihi taquluna wa diyanatakum allati biha tadinuna jama'a kun ji duk inda ahlus sunna suke dole su yi inkarin aqidu na miyagun mutane ya ce to da wani zai ce a to ko kun yi inkarin maganganun mu'tazilawa mun kawo mu'tazilawa a baya mun yi bayani dangane da su waɗanda suke inkarin siffofin Allah madaukakin sarki waɗanda daga cikin usul ɗinsu suna gabatar da hankali da tunani a bisa nasi wal qadariyya da kuma ainihin qadariyya anan abin da ake nufi da qadariyya sune waɗanda suke cewa duk abin da kaga dan adam yana aikatawa ko shi ya halicci abin shi da kanshi an fahimta jama'a don haka kun ce mu'tazilawa yan bid'a ne kadariya yan bid'a ne jama'a an fahimci wannan da kyau to kaga idan ka fahimci wannan ta'arifin kenan muna buƙatar mu koma ta'aliqin nan na ƙasa mu dan karanta gashi yace al-qadariyya idza utliqa hadha al-ism fal maqsud bihi ghaliban man ya kolo innal abda ya khluqu fi'la nafsihi galibin ka ji an ce kadariya ko to ana nufin waɗanda ke cewa Allah bawa shi yake halitta ayyukan shi wa humul mu'tazila to kaga anan kuma sun zama sune mu'tazilawan kenan a karkashin wannan ta'arifi wa amma idza qila amma in kaji an ce al mu'tazila wal qadariyya in har kaji an ce mu'tazilawa da qadariyya fal maqsudu huna humul jabariyya to abin da ake nufi da ainihin kadariya a nan to ana nufin jabariya menene suwa ne ne jabariya waɗanda kuma suke cewa ɗan adam majiburi ne akan aikin da yake yi bai da iko a kai a al'insanu karri alal hawa sai ce kamar gashi ne yake yawo a iska ba sai inda iska ta kaɗa shi ba na haka in ka je ka sha giya to ya kai majiburin ala zalika ya ka iya dole kaddara ce kawai ta haukanka in ka je kai sata in kai kisan kai duk barnar da kai kawai an ta majburun anan ka ji ma'anar kadariya da ake nufi ke ko kun fahimta yanzu kun fahimci waɗannan bayanan ku natsu da kyau ku ji da kadariya da mu'tazila suna da tarayyar wata aƙida guda ita ce aƙida cewa bawa shi yake halitta ayyukan shi to amma kuma akwai inda ƙadariya sukan ɗauki wata ma'ana daban ita ce sai su koma da aƙidar cewa bawa bayi da iko akan abubuwan da yake aikata to in ka dubi nan kuma a ya saba wancan kuma aka sun wancan a can bawa shi yake halitta ayyukan shi yake da iko a kansu a nan kuma bawa aikin ne yake da iko a kan shi sai da ya sarrafu kaga kenan kadariya wani lokacin suna haduwa da mu'tazila aqida su ta daya kadariya wani lokacin suna haduwa da jabariya aqida su ta daya to kenan kadariya ba su da tasu aqidar a'a asali suna da tasu aqidar amma da zamani ya tsawo sai kan mutane ya waye sai aqidar tasu sai ta muni to sai suka yi kokarin su wargaje daga gare ta to shine wani lokacin su kada su dace da jabariya wani lokacin su kada su dace da mu'tazila asalin aqida su ita ce cewa bawa da aka ganshi to duk abin da yake aikatawa yana aikatawa ne fiye da sanin Allah ma'ana a lokacin da bawa zai aikata abu ko a lokacin da halitta za ta aikata shi kanshi Allah bai san wannan abun ba sai da abin ya faru sannan shi ma yi sani to yanzu kaga suna inkarin me kenan kaddara to suna inkarin kaddara kuma ana ce musu kadariya na'am ma'ana an danganta su gare ta ne tare da suna inkarinta kamar yadda yake 'yan boko haram sai ka jewa ana ce musu boko boys yaran boko ah ta yi suna inkarin bokon ne kuma kaga kenan sai an yi tafsiri kadariya abin da ya faru gare su kenan da farko cewa suke innal amra unufun al'amarin duk da kaga ya faru Allah ma bai san zai faru ba sai da ya faru to kaga wannan muguwa aqida ce to da zamani ya zamani imamun nawawi ya ce yanzu sun yi inkiradi sun kare wannan aqidar ta mutu to amma asalin tunanin da fikirar cewa su ne su wane yana nan sun dasa wa 'ya'ya da jikoki da almajiransu to da ƙarshe sai mabiyan nasu sai suka tarwatse a cikin bin aƙidoji na ainihin jabariya wani lokacin wani lokacin ka same su suna kuma bin aƙida ta ainihin mu'tazilawa tare da cewa mu'tazilawa da jabariya kuma faɗa suke da juna in ba ku gane haka barin kawo muku sinariyon gashi a najeriya yanzu lokaci in yi lokaci nan gaba za ka daina jin labarin ɗariƙa duk wannan shure-shuren da yan ɗariƙa suke ko nan gaba za ka daina jin labarin ɗariƙa in har akwai wata bid'a da za ta kai labari ita ce shi'a to yan ɗariƙan za su koma za su wargaje ne a cikin yan shi'a abin da ya faru a iraki kenan babbar ɗariƙa a iraki ita ce shaziliya da naqshbandiya amma yanzu sai dai sunan amma waɗannan masu ɗariƙun sun wargaje cikin 'yan shi'a to wani lokacin sai ka ji su cikin 'yan shi'a kaza wani lokacin sai kuma ka ji sun ɗauko aƙidu irin na ahalus sunna saboda asalinsu ga inda suka taso kenan sai ka ga wani lokacin kadariya suna da aƙida irin ta mu'tazila wani lokacin suna da aƙida irin ta jabariya don haka abin da malam yake cewa a nan tunda kun yi inkarin irin aƙidu na mu'tazilawa kun ce Allah shi ya halicci komai ba wanda ya halicci aikin shi Allah shi ya halicci komai wallahu khalaqakum wa ma ta'maluna Allah shi ya halicce ku da aikin ku to kaga yanzu mu ahli sunna mun faɗi wannan ko to mun yi inkarin aqidar wa aqidar mu'tazilawa sannan da kuma muka ce dan adam da Allah maɗaukakin sarki ya halicce shi sai ya shiryar da shi zuwa ga hanyoyi guda biyu cewa wannan shirya daidai ce wannan kuma ɓata ce da haka in ya zaɓar wa kanshi ɓata to shi abin a tuhumce shi ne akan ya zaɓar wa kanshi ɓata ba za a ce ai bai da iko ba yayi iya a'a ai an bayyana mishi jama'a ko kun fahimta yanzu ruwan shayi ne ɗaya an zuba guba a ciki ɗaya ba a zuba guba ba sai aka ce maka tafi kan tebur gashi can ka ɗauki ruwan shayi idan ka ɗauki mai guban ka sha za a zarge ka amma aka ce maka na jan kofi to guba ne na farin kofi kuma zuma ce aka zuba a ciki duk da haka sai ka je ka ɗauki na jan kofi ka cancanta a zarge ka ko baka cancanta ba ka cancanta a ƙarƙashin haka ɗan adam ba majuburi ba ne akan ayyukan shi ba wanda zai tursasa ka cewa dole sai ka yi ƙarya ba wanda zai tursasa ka dole sai ka yi shirka ba wanda zai tursasa ka to yanzu kun ga wannan maganar tamu da muke cewa dan adam ba majburi bane ba wanda ke tursasa shi akan mugun aiki ko to mun yi musun aqida qadariya kuma wal jahmiya jahmawa da ke cewa Allah ba a sama yake ba yana ko ina sai muka ce kun bata wannan aqidar kafirci ce to kun ga mun yi musun aqidar su sai haruriya haruriya sune khawarijawa shine tawaye ga shugabannin musulmi da kuma tawaye ga al'ummar musulmi a wannan munasaba zan tsaya warware muku wani abu lokacin da muke bugawa da waɗannan da ake kira 'yan boko haram suka ce muna ce musu khawarijawa saboda sun yi tawaye ga shugabanni sai muka ce a ni na san wannan matsalar jayayya ce in an ɗauke ta za a ɓata wa juna lokaci ba za a san ina aka dosa ba sai muka ce a mu ba muna ce muku khawarijawa ne don kun yi tawaye ga shugabanni ba sai don kun yi tawaye ga musulmi ɗayan waɗannan abubuwan guda biyu ana kiran shi khawarijanci shine shugabanni na musulunci idan kai musu tawaye kai fito na fito da su da makami to wannan ana kiran shi khawarijanci to kaga in ka ɗauko wannan a irin yadda Najeriya take yanzu ba za ka iya tattaunawa ba domin za su ce maka ina shugabannin na musulunci to aje wannan an fahimta jama'a amma sai ka ce kun yi tawaye daga cikin musulmi kun kafirta al'umman musulmi duk wanda ya magana a kanku kuna kashe shi a ƙarƙashin wannan khawarijanci ya tabbata a kanku kharajtum ala al'ummatil islamiyya na'am yanzu nahnu la naqul innakum kharajtum ala الرئيس المسلم أم على الحاكم المسلم كوكم فهمت لكن الخروج على الجماعة الإسلامية بعينه هو الخروج ma'ana tawaye daga al'umman musulmi misali yanzu waɗancan da suka je suka zauna a jihar Niger yan Darussalam su malam Bashir yan Sudan da waɗanda suka bi su ai kun ga su basu yaƙi da kowa ba amma duk da haka muna ce musu khawarijawa dan me suna zaune a tsakiyar birnin Kano ba wanda ya hana su zama ba wanda ya tashe su sai suka ce barna ta yi yawa a cikin wannan zamantakewar idan muka zauna a wannan wurin to babu shakka abin da zai biyo baya ‘ya'yanmu za su tashi mushirikai ‘ya'yanmu za su tashi kaza ‘ya'yanmu za su tashi kaza ‘ya'yanmu za su tashi kaza kaga wannan bid'a ne shi kanshi wannan tunanin domin wannan tunanin annabi da sahabbai ba su yi shi ba da ba su zauna makka ba ana shirka ana bid'a ana zalunci ana komai amma kuma da su da ƴaƴansu da matansu suna zaune don abin da za ku duba kuna zaune ne haka siddan kun yi shiru ko ko da'awa kuke da'awa kuke da'awa tana tasiri ko ba ta yi tana yi to in kun fita daga cikin su kun je kun zauna a wani gari lokacin ne za ku zo ku ce za ku yi musu wa'azi su saurare ku ku zauna a cikin su ku faɗa su ji ku aikata su gani ɗabi'unku da da'awa ku ta tasiri ta juye su saboda haka fita daga cikin al'ummar musulmi jama'a ana kiran shi khawarijanci fitar ba fita kadai ba ka fita da nufin ka kafirta su balle kuma haka kaddamar da yaki a kansu an fahimta jama'a a nan ne zan sake amsa wani sinariyon wanda wasu kuma ba san shi ba shine waɗancan da ke bin muhammad yusuf ba kafin muhammad yusuf ya nashi fitar akwai waɗanda suka yanke daga cikinsu suka to kanamma muna kiransu 'yan kanamma kanamma wata karamar hukuma ce a jihar yobe ko wani gari ne a jihar yobe sai suka zo sai suka zauna a bayan garin kanamma a lokacin da za su fito sai da suka je suka ce muhammad yusuf sun fito ya ce zuwa ina ya ce hijira sai ce a lokaci bai ba sai suka ce mishi a ta'amurunan nasa bilbir watan sauna an fusa ko wa antum tatluna alkitab afala ta'qil ma'ana kai kake cewa a fito jihadi kai kake cewa a fito hijira to yanzu gashi mun fito ma'ana yayi charging din su har sun zama overcharged sun wuce charging da yake bukata don da ba su wuce ba da sai sun zo sun nemi shawarar shi malam baka ganin a fito to yanzu su sun fito ne da jakunkunan su fa suka zo mishi kofar gida don haka sai suka aje mishi tashi kalmar kaulasan din sai suka yi gaba waɗannan kuji su ne waɗanda aka fara yaƙi da su da aka yi yaƙi da su su ne kuka ji muryarsu a bbc da aka ce ya sunanku sai suka ce su ne 'yan taliban waye malaminku suka ce su malaminsu shine malam jafar waɗannan 'yan kanan ma yara ne mafi yawancinsu daga jihar borno yan kaɗan daga cikinsu daga jihar yobe da suka tafi suka je suka zauna a wannan lokacin akwai abubuwa kamar haka gasu sun faru ni na je har cikinsu da yawancin sun sanni na je na yi aiki na bincike a wannan lokacin gaskiyar lamari abin da ya faru da suka je suka zauna da farko babu ruwansu da kowa to amma daga baya sai suka halatta wa kansu dukiyar mutanen da ke ƙauyukan suna harbin dabbobinsu da kaji da sauransu da nufin waɗannan na kafirai ne suna ganin cewa wannan dukiya ce ta kafirai kuma duk wannan yankin gaba ɗayansu musulmi ne babu kafiri wannan idan akwai wani munkari da suka fara kawowa a bayyana to shine wannan gwamna bukar abba ibrahim sai ya aika musu idan zama suke so su shi yana shirye da zai zo gina musu gari a wurin kuma zai aiki tare da su lokacin siyasa za su goyi bayan sai suka ce a'a to kun ji abin da ya ja a lokacin taɓarki sai aka tura cewa aje a yaƙe su da aka tafi za a yaƙe su kwamandan musulmi ne ba sai na ambaci sunan shi ba sai je zauna da su cewa ga dokar da aka bashi in ya zo kawai a bude musu wuta don haka sashi su gudu idan ya zo da shi da jama'a shi su yi harba harba su ce su ba su ga kowa ba na haka gashi nan sun dawo sai suka ce su din su gudan ma gwamnatin najeriya ai a zo a buga kawai ya ce musu "Mm, abin ba zai yi kyau ba ƙarshe dai dole ya cika umarnin gwamnatin da yake wa aiki ya zo suka dan fara bugin buga a lokacin shootout ɗinsu 'yan bindigoginsu 'yan ƙanana ne kafin wani lokaci aka kashe mafi yawancinsu 'yan kaɗan daga cikinsu ne kwarai da gaske suka samu suka tsira waɗannan su ne in muna rubuce-rubuce muke cewa 'yan kanan ma da yawa wasu ba su san yadda al'amarin ya faru ba sai dai jinsu da aka yi suna cewa su ne ahalis sunna su ne taliban su ne almajiran malam jafar don da aka tambaye su waye malaminku ko kun fahimta jama'a lokacin shi ma malam jafar ya fito ya yi magana ainihin a kansu allah maraukakin sarki ya kiyaye to kun ga yanzu wannan abin da suka ɗauka ko to ya yi daidai da abin da haruriya suka ɗauka haruriya khawarijawa ne da suka yi wa sayyidina ali tawaye bayan da suka yi wannan tawaye ga sayyidina ali da aka gama ditta tabirzar da aka gama sai suka koma wani gari hiraura sai suka samu sai suka yi zaman su su ma nan sai suka rinka ainihin kai farmaki zuwa ga al'umma ta musulmi to kaga kenan yanzu haruriyawa in kun fahimci waɗannan bayanan da kyau kawai khawarijawa ne sai dai me yasa ba a ce musu khawarijawa anan an danganta su zuwa ga garin da suka zauna ne abinda mala yake cewa tunda kun ce khawarijawa ma kun yi inkarin maganganun su yanzu ba mu yadda da aqidar khawarijawa ba ita ce aqida al-khuruj ala al-jama'at al-muslimin al-khuruj ala al-ummat al-islamiyya al-khuruj ala al-hakim al-muslim sannan war rafida kun yi inkarin ainihin maganganun rafidawa su ne zuwa yan shi'a waɗanda suke zagin sahabbai suna kafirta abubakar da umar da usman wal murji'a da murji'awa waɗanda suke cewa ɗan adam bayan da ya iya samun kanshi da ya a irin wannan hali na saɓon allah yaya ya iya da kanshi don haka maganar Allah maɗaukakin sarki ya kama shi da wannan ainihin laifi bata taso ba a ƙarƙashin wannan dukkanin ɗan adam da ya samu kanshi a wajen aikata wani zunubi to abin da za a duba shi ne na farko dai tukuna shi musulmi ne e shi mumini ne e imanin shi da musuluncin shi to ya shafe duk wata ɓarna da ya yi to gunga wannan mun yi inkarin maganganunsu yanzu a wurinmu ko waɗannan da malam ya lissafa waɗannan ƙungiyoyi guda biyar zuwa shida ko su ne asalin duk wata bid'a da kaji tana faruwa a duniya kuma yana da wahala ka ji wata bid'a da take faruwa a duniya a yau ko wadda ba ta da alaka da waɗannan to tunda duk kun ce waɗannan batattu ne kun ce waɗannan yan bid'a ne fa'arrifuna biqaulikum fa'arrifuna qaulakum alladhi bihi taqulun ku sanar da mu ta ku aqidar ku sanar da mu irin naku maganganun wa diyanatakum allati biha tadinun da addinin ku wanda ku kuke bi bari tsaya dan ja hankalin mu anan kenan yanzu wannan iya wannan karatun yana nuna mana kenan ashe aqida ahli sunna salafiyun ba ta tabbata aqidar su sai an yi inkarin waɗannan abubuwan ko haka abin yake ba yadda za a ce ahli sunna ɗan shi'a ba su san me matsayin aqidar shi ba na kamar yadda na faɗi a makonnin da so gabata da can wani lokaci a baya a ce wai har 'yan shi'a wai su kira ka wai makon haɗin kai in ka ji 'yan shi'a sun kira ka makon haɗin kai lallai sun san cewa ba ka da wata fahimta wadda take karo da su amma ahalin sunna ai 'yan shi'a su kira dr umar labdo makon haɗin kai mana dr umar labdo yan shi'a su kira albani makon haɗin kai mana me yasa ga albani na zaria ga dabtalabdo yana kano ko yana sokoto ko yana katsina ɗayan cikin jami'o'in nan ba ka raba shi da su me yasa ba za a kira mu ba sai a tafi a ce wai aje abuja aje a ɗauko malam nuran yanya me yasa to sa'an nan kai ba za ka yi mamaki ba me yasa za su kira malam baban tuni me yasa to duk ire-iren waɗannan abubuwan ya kamata ahalin sunna ya tuntuɓi aƙidar shi to sa'an nan khawarij rafida jami'a murji'a yanzu kamar sharif sale wanda yake jihami ne ya za a ce ya jawo baban tina jika har ya mai da shi ɗaya daga cikin jigajigai a cikin jama'atun nasarar islam me yasa ba a kira yusuf samba ba me yasa ba a kira kabiru gombe ba me yasa ba a kira wane da wane a cikin ƙungiyar izala ba shine wato duk lokacin da ka koma gefe guda kana cewa kai ahlus sunna ne amma kuma abin da ya shafi aqidar ahlus sunna ba shi ya dame ka ba kullun kana magana fiqhu kullun kana magana dibbu kullun kana magana ilimin taurari kullun kana magana kaza da kaza me yasa ɗan dariƙa ba za su jawo ka jika ba wannan shine sirrin da yasa ainihin sharu sale ya jawo malam babanci na jikin shi in ba haka ba malam babanci ne dan izala ne da shi aka fara izala akan tsananin aƙidar shi ta izala har yake gaba da mu 'yan salafiya to a ƙarƙashin wannan me yasa baya gaba da 'yan ɗariƙa har yadda za su iya gane cewa wannan kaza ne wannan ita ce gaskiyar magana jama'a saboda haka kunga wallahi ko na tabbatar muku da cewa dole ne ka bayyana matsayinka game da waɗannan ƙungiyoyi guda shida dole ne kadariya mu'tazila jahmiya haruriya rafida murji'a dole su san matsayinka to amma abu na farko shine ka san aqida ahli sunna abu na biyu shine ka san waɗannan kungiyoyin to kun ga waɗannan abubuwan guda biyu ko sun cutar da dama daga cikin malaman da ake kira malaman ahli sunna ko ba su san aqida ahli sunna ba da dama malaman ahli sunna ko ba su san waɗannan kungiyoyin da ake magana ba in sun zo arrafa su sai ka ji suna arrafa su da wasu masu aƙidoji ne da ma suka wuce a da to dai malam yake cewa qila lahu sai a ce da duk wanda ya wannan magana qauluna allazina qulu bihi maganar da mu muke faɗi ahlus sunna wa diyanatuna allati nadinu biha ko nudinu biha addinin mu da muke bi at-tamassuku bi kalami rabbina wa sunnati nabiyina riko da maganar ubangijinmu da sunna annabinmu wama ruya anis sahabati wat tabi'ina wa a'immatil hadith da kuma riko da abin da aka ruwaito daga sahabbai da tabi'ai da limaman hadisi wa nahnu bidhalika mu'tasimun muna rike kam kam da haka wa bima kana yaqulu abu abdullah أحمد بن حنبل نضر الله وجهه ورفع درجته وأجزل مثوبته قائلون فنن muna masu ainihin faɗin irin maganganun da imamu ahmadu ɗan hambali Allah ya gafarta mishi yake faɗi walima khalafa qawlahu mukhalifun sannan duk abin da ya saba magana ko aqida imamu ahmad to mu ma mun saba wannan aqida ko magana me yasa ya dauki imamu ahmad a cikin ɗaurukan limamai saboda a wannan lokaci yana daga wanda jajircewar shi da katewar shi akan aqidar sunna da aƙida ta gaskiya ta bayyana an fahimta jama'a sai ce li'annahu al-imam al-fadil gashi yana kawo dalili yace saboda shine madaukakin limami mai falala war ra'isul kamil kammalallen shugaba akan wannan aqida allazi abana Allah bihi al-haq wanda da shi Allah ya bayyana gaskiya wadda fa'a bihi dalala da shi Allah ya tunkuɗa bata wa awdaha bihi al-manhaj da shi Allah maɗaukakin sarki ya buɗe tafarkin da kowa ya ga shirya waka ma'abihi bida al-mubtadi'i da imamu ahmad ne Allah ya kwankwatse bid'ar 'yan bid'a wa zai gazza'irin da kuma karkacewa karkatattu wa shakkar shaki da shakkar masu sanya shakka farahmatullahi alaihi min imamin muqaddam Allah ya ji kan imamu ahmad kai wani irin limami ne wanda yake abin gabatarwa wa jalilun mu'azzam babba abin a girmama shi wa kabirun mufaham wanda yake kuma shugaba abin a fahimci abin da yake akai wa jumlatu qaulina jimillar maganar mu kuma da aqidar mu mu ahlus sunna in muka so farfashe magana yanzu can kaji a dungula ko to ga fashin baki anna nuqirru billahi wa malaikatihi mu dai muna tabbatar da cewa Allah gaskiya ne mala'ikun Allah gaskiya ne wa kutubihi wa rusulihi littattafai na Allah gaskiya ne haka manzannin Allah gaskiya ne wa bima ja'u bihi min indillah haka nan kuma abinda waɗannan manzanni da littattafai suka zo da su daga wurin Allah gaskiya ne wa bima rawahu thiqatu an rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi sallama sannan kuma mun yadda da abinda amintattu suka ruwaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam la naruddu min zalika shay'a ba ma tunkuɗa komai daga cikin haka ma'ana ko ɗaya cikin maganganun Allah ko na manzon Allah ba ma tunkuɗewa wa anna Allah wahidun la ilaha illa huwa mun yadda cewa Allah ɗaya ne babu abin bautawa sai shi fardun samad kwaya ɗaya ne shine abin nufi da bukata lam yattakhidh sahibatan wala walada Allah bai taba auren mace ba Allah bai taba mai da dan wani nashi ko ya haihu ba wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sannan mun yadda cewa Muhammad bawan Allah ne ko manzon Allah ne arsalahu bil huda wa dinil haqq Allah ya aiko shi da shari'a da addinin gaskiya wa annal jannata haqqun aljanna gaskiya ce wan nar haqqun wuta ma gaskiya ce wa anna sa'ata atiyatu la raiba fiha kuma tashin duniya yana nan zuwa babu shakka wa anna Allah yab'athu man fil qubur kuma Allah zai tashi duk waɗanda ke cikin kaburbuka jama'a kun ji wannan ita ce aƙidar to kun ga idan aka samu yanayi ya gurɓace ko to a lokacin dole ku yi ifsahi game da aƙidar ku kun ga irin wannan contemporary duniya ko ahalus sunna ba sa shi abinda da yawa ahalus sunnan najeriya suka so su yi a lokacin da aƙidar boko haram ta taso mummunan sharri ne ba su sani ba shine ku ja baki ku shuru saboda a lokacin nan in ma ku bayyana matsayinku yanzu fa ba wai za ku bayyana ba ane don hukuma ba ne ku kiyaye idan an ce ane don hukuma ne dukkan mun gama suka boko haram kuma hukuma ta ce mu ne ma malaman boko haram ashe ba don su ake ba a'a ana yi ne saboda Allah shikenan na biyu ko ana yi ne saboda jama'a waɗanda ba sa fahimta domin in ba an tsaya an bayyana mutane hadarin da ke cikin aƙidun nan ba kun koyar da mutane cewa duk abin da aka zo da shi qur'ani da hadisi mutane su dauka mutane suna da mizaniyar abin da ya saba ma qur'ani da hadisi amma aka fake da qur'ani da hadisi ba su da wannan mizaniya mutum ya zo ya ce maka Allah ya ce wa man lam yakum bima anzalallahu fa ulaika humul kafiruna sannan Allah madaukakin sarki ya ce wa iddu lahum mastata'tum min wa min quwwat kaza kaza ya zo ya ce maka Allah madaukakin sarki ya ce irin waɗannan ayoyin yake kawa in ya kawo gaba ɗaya sai ka ji kai kanka kamar ka kama da wuta a nan take to amma matsala ita ce akwai ilmomi na hasken fassara waɗannan ayoyin ko ya fassara ayoyin a ƙarƙashin haka to waɗannan ilmomin jama'a gari ba su san su ba malaman su ba su sani ba su ma waɗannan yan harbati mati ba su sani ba dole ku zo ku yi amfani da waɗannan ilmomin ku zo ku bayyana shirman da waɗannan suke ciki to in ba ku yi haka ba kamar yadda da dama garuruka da ba a yi haka ba me ya faru sai zama mafi yawancin yan boko haram na wannan wurin ahalus sunna ne mafi yawa abin da ya faru kenan yanzu waɗanda suka goyi bayan aƙidar boko haram a sakwata ko kashi casa'in da biyar nasu dukkansu 'yan izala ne ahalus sunna da yawancinsu waɗanda suke cewa su salafiyu ne abinda za ka ce ina malam mansur malam mansur ya san wannan aƙidar ya san ɓarnaci ya san ƙarya ce amma sai koma ya ja baki shu abinda za ka ce me yasa yake bayanin 'yan shi'a 'yan shi'a ba su kai haɗarin waɗannan ba to da wannan ne za ku gane ashe dole a irin wannan lokacin ku fito ku ce ga aqidar to kuma fa in har zaka ce aqida ta ɗaya ko to lazimi kuma duk wanda yace Allah biyu sai kai mai raddi wanda da yace Allah uku sai kai mai raddi balle wanda yace komai Allah daga nan ne za gane matsayin to su wai a shirye suke su bayyana jimillar aqidar ahli sunna amma ba a shirye suke su yi raddi ga yan bid'a ba to kuma lazimin aqida ahli sunna ba ta bayyanuwa sai an yi raddi ga yan bid'a domin da haka ta fara la ilaha illallah kafin ka tabbatar da Allah ɗaya ne sai ka rusa cewa babu wani abu in ba shi ba وأن الله مستو على أرشه كما تشيور الله يديدي تسمن الأرش شي كما قال تعالى كما يدى الله مدعوك كنسلكي الرحمن على الأرش استوى وأن له وجها الله يديدي تسمن الأرش وأن له وجها ذاك جوانا كما ميميت كراتون نيكو أبا ميميت أبني دنشان malam ya tsukuro daga littafin ne yanzu kuma an bar abul hasan ne yana bayanin aƙidojin don haka daga can din ne dai duk kusan ma'ana ɗaya ne wa anna lahu wajhan Allah yana da fuska kama qala ta'ala kama yadda Allah yace wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram wa anna lahu yadayn bila kayfa kama qala ta'ala khalaqtu bi yadayya wa kama qala ta'ala bal yadahu mabsutatani Allah yace hannayen Allah a shimfida suke guda biyu yunfiqu kayfa yasha yana ciyarwa yadda yaso wa anna lahu aynayn bila kayf Allah madaukakin sarki yana da idanuwa guda biyu sai dai ba za a kwatanta yadda idanuwan suke ba kama kala kama yadda Allah ya ce ta jiri bi a na jirgin ruwan annabi nuhu na gudana a kan idan wa anna man za'ama anna asma Allahi ghairuhu wanda diyar ya cewa sunayen Allah wasu abu ne ba su ne sunayen Allah ba shine karatun da muka yi ma'ana sunayen Allah ghairuhu wasu abubuwa ne daban ba su ne sunayen Allah ba wato sunaye ne aka sa kamar yadda na gaya muku don a kiraye shi da shi kawai a wurin ku bayi amma waɗannan sunaye gairuhu ba sunayen shi Allah ba ne Allah ya sa kun fahimci wannan ran na ne muku bayani kama a tsinci gawa ne za a bincike a kanta sai a sa mata wani suna kawai kaga wannan sunan da aka sa gairuhu ai gairu smihi to duk wanda yake cewa sunayen da ake kiran Allah da su dinnan ba sunayen Allah bane kana dallan batacce ne me yasa ya san batacce saboda ku dubi aya walillahi al-asmaul husna fad'uhu biha wa dharu alladhina yulhiduna fi asma'ihi Allah yana da kyawawan sunaye wa zakara nahawan mimma zakara fil firaq sai abul hassan ya ambaci kwatankwaci ko irin abubuwan da ya faɗi dangane da ƙungiyoyi ila an ƙala har dai inda ya ce wani mu muna cewa innal islama ausa'u minal iman kalmar musulunci ta fi faɗi fiye da kalmar imani domin kaga ba za ka iya tsalle daga kafirci ka shiga imani ba sai ka shigo da'irar musulunci don haka da'irar musulunci tana da faɗi to idan ka shigo ciki sai ka ga wata tsukakkiyar da'ira ita ce ta imani idan ka shiga ciki kuma sai ga wata tsukakkiyar da'ira ita ce ta ihsani to muna cewa musulunci ya fi faɗi fiye da imani kenan walaisa kullu islamin imanan ba kowane musulunci ne imani ba ha amma kowane imani musulunci ne وندين بأن الله يقلب القلوب بين أصابعين كو أصبعين من أصابع الله عز وجل منا الدين da cewa Allah madaukakin sarki yana juya zukatan bayi tsakanin yatsu biyu daga cikin yatsun shi Allah ne wa annahu azza wa jalla yada'u as-samawati ala usba Allah madaukakin sarki zai dora sammai gaba ɗaya Allah zai tattaro su ya dora su akan yatsa ɗaya wal ardina ala usba sannan yatsa ɗaya kuma Allah ya ɗora duk ƙasa tun daga ta ɗaya har ta bakwai kama ja'atin riwayatu an rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam kamar yadda riwaya ta zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a kan haka riwayoyin mun gabatar da su suna nan cikin Bukhari da Muslim amma kana son ganin cikakkun bayanan inda suke ko ka je ka samu littafin kitabut tauhid na al-Imam Ibn Khuzaimah ila an qala haka dai ainihin malam abul hassan ya ci gaba da bayani har ya ce wal imanu qaulun wa amalu imani ana faɗin shi kuma ana aikata shi yazidu wa yanqus yana karuwa yana raguwa wa nusallimu riwayatu sahiha ko wa nusallimu ar-riwayati sahihata ar rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam muna ainihin kyale riwayoyi ingantattu da suka zo daga manzon Allah allati rawaha siqat waɗanda amintattu suka ruwaito adlan an adli adili daga adili hatta yantahi ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam muna sallama waɗannan riwayoyi muna yadda da su muna kyale su ai aiki da su ila an qala abul hasan da ya ci gaba da maganganu saboda ibnu taymiya yana gutsuro wuraren da ke bayyana haƙiƙanin aqidan wa nusaddiqu bi jami'ir riwayat kuma muna gaskata dukkanin riwayoyi allati yuthbituha ahlun naqal waɗanda masu ciro hadisi suke tabbatarwa minan nuzuli ila sama'i duniya waɗanda ke tabbatar da cewa Allah yana sauka zuwa ainihin sama ta duniya wa annar rabba azza wa jalla ya ƙulu kuma in Allah ɗin ya sauka yana cewa halmin sa'ilin shin ko akwai wani mai tambaya halmin mustaghfirin akwai wani mai roƙon gafara wasa'ir ma naqaluhu ko wasa'ira ma naqaluhu wa asbatuhu da sauran duk abubuwan da malamai suka ciro kuma suka tabbatar khilafan lima qala ahli zayg sabanin abin da karkatattu suka faɗi wa tadlil kuma batattu sune mu'tazilawa da ainihin makamantansu waɗanda suke saba waɗannan riwayoyi da jahamawa wa nu'awwilu haka ne fi ma ikhtalafna fihi ala kitabil rabbina wa sunnati nabiyina sannan muna maida duk wani sabani da muka yi to muna maida littafin Allah shine madogara haka sunnan annabin mu wa ijma'il muslimina wa ma kana fi ma'anahu haka nan haduwar musulmi da duk wani abu wanda yake ma'anar shi tayi daya da haduwar musulmi muna maida shi madogara wala nabtadi'u fi dinillah ba ma kirkiro wani abu mu kawo cikin addinin Allah ma lam ya azalla na bihi abinda Allah bai mana izini da shi ba wala na kulu ala Allah ma la na'lam ba ma faɗin maganar da ba mu ji ba mu gani ba mu danganta ga Allah wa naqulu muna cewa ne inna Allah yaji'u yawmal qiyama Allah madaukakin sarki zai zo a ranar alkiyama kama kala ta'ala kamar yadda yace waja rabbuka wal malaku saffan saffa ubangijinka zai zo da mala'iku sahu sahu wa anna Allah yaqrubu min ibadihi kayfa sha'a kuma Allah yana kusanta bayin shi ta di yadda yaso ya kusance su kama qala ta'ala kamar yadda Allah yace wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid mun fi bawa kusanci da jijiyar shi wadda ke gangaro mishi da jini kuma kuma ta ba ko makon da ya wuce mun tattauna cewa malam ya kawo fassara daga ibn taymiya cewa wannan kusancin da ke magana wannan ayar kusanci ne na mala'iku wa kama qala kuma kamar yadda Allah ya ce summa dana fatadalla summa dana fatadalla fa kana qaba qausaini aw adna sannan sai Allah ya matso ya kasa ya ƙara sassautowa kusa kusa fa kana qaba qausaini aw adna ya zama gwargwadon dani biyu ko kuma ƙasa da ɗani biyu ɗin ma wannan ayar ma ina tsammanin a can baya mun tattauna ma'anarta cewa wannan kusancin mala'ika jibril ake nufi ila an kala amma dai nan shi abul hasan kaga don dama an ba ku manta ba yana daga abubuwan da muka faɗi cewa a cikin fahimtar shi zuwa ga aqida ahli sunna akwai wasu yan gyare-gyare kaɗan haka ila an kala haddai inda ya ce wasu nahtajju lima zakarana لما ذكرنا من قولنا وما بقي مما لم نذكره baban baban yace waɗannan maganganun da muka faɗi za mu zo mu kawo hujjojinsu na daga ainihin duk magana da muka faɗi babi babi muna kullawa sun matakallama sannan sai kuma abul hassan ya zo ya magana ala anna allaha yura akan cewa ana ganin allah wastadalla ala zalika kuma ya kafa hujja da haka ثم تكلم على أن القرآن غير مخلوق sannan ya magana akan cewa Qur'ani ba halitta shi akai ba wastadalla ala zalika lamma ya kawo hujja thumma takallama ala man waqafa fil Qur'an sannan yazo yayi magana dangane da wanda in aka ce me zaka ce game da Qur'ani madadin yace al-Qur'ani magana Allah ne ba halitta ba sai ya ce ƙwa'ani magana Allah ne kawai sai shiru baya son ya ce ba halitta ba mun tattauna wannan matsala karatun da ya gabata ya zo ya magana dangane da ainihin su wa kala ya ce la aqulu innahu makhluqun wala ghairu makhluqin waɗanda ke cewa ni ba zan ce halitta bane ƙur'ani ni ba zan ce ba halitta bane wa radda alaihi abul hasan ya mai da martani ga mai faɗin irin wannan magana sun maƙala sa'annan sai ainihin al-imam abul hasan al-ashari sai ya ce babun fi zikri listiwa'i ala al'arsh babin da ke bayanin ambaton daidaituwar Allah a saman al'arshi a ƙarƙashin wannan babin in ka fahimta malam zai fara cika alƙawuran da ya yi kenan an fahimta malam zai fara cika alƙawuran da ya yi kenan faƙala malam ya ce in ƙala ƙa'ilun da wani zai ce mata ƙulu na filistiwa wai ku me kuke faɗi ne game da daidaituwa Allah saman al'arshi ƙila lahu sai a ce da shi inna Allah mustawin ala arshihi Allah dai ya daidaitu saman al'arshin shi kama kala kamar yadda Allah ya ce ar-rahmanu ala al'arshi stawa Allah mai rahama ya daidaitu saman al'arshi wa qad qala Allah hakika Allah ya ce ilaihi yas'adu al-kalimu at-tayyibu wal 'amalu as-salihu yarfa'uhu zuwa ga Allah maganganu daɗaɗa da kuma aiki na gari ke ɗaukakuwa قال الله وقال كما الله يتي بر رفعه الله إليه الله مدوكين سركي يا دغي النبي عيسى زوا gare shi وقال كما الله يتي يدبر الامر الله yana jijjuya al'amura min as-sama'i ila al-ard tun daga sama har ƙasa thumma ya'ruju ilayhi sannan kuma sai waɗannan al'amura sai su hauhau zuwa gare shi yana nuna Allah na sama kenan wa qala ta'ala hikayatan an fir'aun Allah ya ne magana yana ba da labarin fir'auna ya ce fir'auna ya ce ya hama nubnili sarha ya kai hama ka gina mini bene la'alli ablughul asbab ko zan iya kaiwa ga hanyoyi asbabus samawati hanyoyin da za su kai ni zuwa ga sama fa attali'a ila ilahi Musa leko in gano ubangijin Musa wa inni la azunnuhu kaziba dan ina tsammanin Musa makaryaci ne da yace ubangiji yana sama ko kuma da yace yana da Allah to inda yana da Allah Allah zai zama a sama ne to gina min bene don in kama hanya in tafi sama malam yace kazzaba Musa fi qawlihi inna Allah fawqa samawat fir'auna ya karyata Musa saboda Musa ya ce Allah yana sama wa qala sai kuma Allah yace a amintum man fis sama' yanzu nan kun amintu wanda ke sama an ya sifa bikum al'ard ya shafe ƙasa kuna cikinta fassamawatu fauka al'arsh al'arshi dai tana sama da sammai ne falamma kana al'arshi fauka samawat to yayin da ya zama ita al'arshi tana sama da sammai kala sai Allah ya ce a amintun man fi sama yanzu nan kun amince da wanda yake sama kenan yanzu Allah maɗaukakin sarki yana ainihin sama ita kuma al'arshi tana ina tana saman sammai li'annahu mustawin al'arshin lalli fauka samawat Allah ya faɗi haka ne saboda ya daidaitu a saman al'arshi wadda ita kuma al'arshin take a saman sammai fa kullu ma ala fa huwa sama duk abin da ya ɗaukaku kawai sama ne kawai ba wai sai sama sama a da abin da ya ɗaukaku sama ne don haka fal'arshu a alas samawat al'arshi to ita ce mafi ɗaukakar sammai walaisa iz qala amintu man fi sama ya'ani jami'a sama ba wai da Allah ya ce yanzu kun amince wanda ke sama yana nufin dukkan sama ba a yana nufin sama da sama kawai ba wai yana nufin dukkanin sama ba a amintu man fi sama abin da yake nufi gashi sai ya ce wa inna ma arada al'arshi abin da yake nufi da a amintun man fi sama ai yana nufin a amintun man alal arsh an gane allazi huwa a'la samawat wanda al arshi ita ce take sama da sammai ala tara anna allaha azza wa jalla zakara samawat baka ga Allah madaukakin sarki da ya ambaci sammai a wata sura ba ko aya fa qala sai ce waja'ala al qamara fihinna nura sai Allah ya sanya haske a cikin su a cikin suwa a cikin sammai to shi kuma watan aina yake a sama kuma Allah ya sanya wata a cikinsu kuma ya zama me ya zama haske a shekagan an ce sama to sama din tana daukar ma'anoni da dama to amma ma'anar da ake nufi da Allah yana saman al'arshi shine al'arshi ita kuma tana saman dukkanin samai wato Allah shi ne yake can kololuwa kenan Allahu akbar falam yarid falam yurid أن القمر يملأها أيضا الله يتي وجعل القمر فيهن نورا Allah baya nufin hasken shi yana cika sammai din wa annahu fihinna jami'an kuma Allah ba yana nufin cewa yana cikin dukkanin sammai bane ai kaga wani bangaren ne na sama ya haska amma kuma sai Allah ya ce sammai na fata an gane wa ra'ayna almuslimina jami'an yarfa'una aydiyahum sannan mun ga musulmi gaba ɗayansu suna daga hannayensu idza da'au nahwa sama suna daga hannayensu sama in suna addu'a li'anna Allah 'ala al-arshi alladhi fawqa samawat saboda Allah yana saman al-arshi wadda take sama da sammai falaula anna Allah 'ala al-arsh ba dan Allah yana saman al-arshi ba lam yarfa'u aydiyahum nahwa al-arsh da basu daga hannayensu daidai da al-arshi ba kama la yahuttunaha idza da'u ila al-ard kamar yadda yake ba a taba ganin musulmi suna dunkufar da hannayensu kasa ba sun suna addu'a a kasa ai ba a taba gani ba ko me yasa saboda sun san cewa ba anan Allah yake ba sun qala sa'annan sai abul hasan al-ash'ari kuma sai ya faɗi cewa faslun ga wani fasli وقد قال قائلون من المعتزلة والجهمية والحرورية an samu wasu masu magana daga cikin mu'tazilawa da jahamawa da haruriya suna cewa inna ma'ana qawlihi ta'ala ar-rahmanu 'ala al-arshi istawa to kun ga anan bari ku ji wani abu yanzu kun ga nan ana nuna mu'tazilawa da jahamiya da haruriya dukkan su suna musulmi suna musun cewa Allah yana sama ko to karka rudu waɗannan da ke cewa kansu 'yan boko haram duk aƙidar da muke da ita ta al'asma'u wa sifat suna cewa suna yadda da ita kenan kaji abin da ya ruɗe su suke cewa kansu ma ahalus sunna ne sun gaza fahimtar cewa sun ɗauki wani jigo mai girma na aƙida ahalus sunna sun balle shine al-khuruj alal jama'atul musulmi kenan ko da ka yi imani da wani bangare na aƙida ahalus sunna amma ka kafirce wani jigo mai ƙarfi ba za ka zama ahalus sunna ba don haka ku kiyaye jama'a a ƙarƙashin wannan yan shi'a ma suna kiran kansu ahalus sunna hatti jani a samawu ya yi littafi ya sanya wa littafin a shi'a kuma ahalus sunna ya ce yan shi'a ai su ne ahalus sunna a nan abin da za ka ce me yasa suke kiran kansu ahlus sunna suna cewa idan dai sunna annabi ce to ai suna bi idan qur'ani da sunna ne ai sun yarda amma ba za a taba samun ahlus sunna yana kafirta abubakar da umar ba to kaga yanzu rushe wannan bangaren da suka yi sai rusa sauran bangarorin dan haka kun ga har khawarijawa ga su suna da aqida ta mu'tazilawa nan da yake bada labari yace da za a samu yace wa qad qala qa'iluna وقد قال قائلون من المعتزلة والجهمية والحرورية أن سامو سما سما غنغنو da yawon mu'tazilawa da jahmiya da khawarijawa suna cewa inna ma'ana qaulihi ta'ala ar-rahmanu 'ala al-arshi stawa annahu istawla wa malaka wa qahara suna cewa ma'ana wannan aya Allah ya mamaye ya mallaki kuma yayi rinjaye akan ainihin ainihin wato al-arshi wa anna Allah azza wa jalla fi kulli makani suna cewa Allah yana ko ina wa jahadu an yakuna Allah ala arshihi sai suka yi jayayya kada a ce Allah yana saman al'arshi kama qala ahlul haqq kama mutane kama yadda mutanen kirki suka fadi wa zahabu ila anna al-istiwa wa zahabu fil istiwa ila al-qudra sai suka ce abinda ake nufi da istiwa'i kawai iko ma'ana Allah ya samu iko ya mamaye sama falau kana kama zakaruhu kana la farqa bayna al-arshi wal ardi as-sabi'a to ai inda abin da suka faɗi gaskiya ne to babu bambanci tsakanin al'arshi da kuma ƙasa ta bakwai saboda ƙasa ta bakwai ma mallaka waye to don me za a ware al'arshi kenan a ce Allah ya mallaki al'arshi in dai ma'anar istawa mallaka al'arshi ya mallake ta na'am to ƙasa ma ya mallake ta don haka ma'anar istiwa'in kenan aka fassara ta da mallaka to kuma ƙasa fa waye mallake ta لأن الله قادر على كل شيء دون أي الله ينا دا إيكو أكن كومي والأرض كسا فالله قادر عليها الله ينا دا إيكو أكن وعلى الحشوش هكذا الله ينا دا إيكو أكن تيايي دا غنياي وعلى كل ما في العالم هكذا أبن دا كدوني الله ينا دا إيكو أكن فلو كان مستويا على الأرش بمعنى الاستيلاء da an ce daidaituwa Allah a saman al'arshi tana nufin mamayewa huwa azza wa jalla mustawlin alal ashiya'i kulliha yo ai dama Allah ya mamaye komai lakana mustawiyan alal arshi to da sai a ce anan ma shikenan ba sai an faɗa al arshi ba don tana daga cikin abubuwan da suka shiga komai din da ba sai ya ware ta da ambato ba wa alal ard da sai a ce ai ƙasa ma Allah ya mamaye ta wa alal sama'i Allah ya mamaye sama wa alal hashush haka nan ainihin ciyayi wal aqdar haka duk wasu abubuwa da ake gani ma na kyama li'annahu qadirun alal ashiya domin Allah yana da iko akan komai mustawlin alaiha kuma Allah ya mamaye komai wa idza kana qadiran alal ashiya'i kulliha to in ya zama Allah yana da iko akan abubuwa baki daya walam yujaz walam yajuz anhu ahadun min almuslimina an yaqul to kenan bai halatta ga kowa daga cikin musulmi ya ce inna Allah mustawin alal hashush Allah ya mamayi alhashush wato ciyayi wal akhliya da kuma ban daki lam yajuz an yakuna listiwa wa alal arshi bi ma'ana da sai zama kenan a karkashin haka wato daidaituwar da ake cewa Allah yayi akan al'arshi da ba zai zama da ma'ana al-istila'u allazi huwa amun fil ashiya'i kulliha ba da ba zai zama daidaituwar ta dauki ma'anan mamayewa akan abubuwa baki daya ba wato kawai abin da ake so a ce don nan an dan shiga mantiki ne kadan ya fara ba su amsa ne da irin salansu don shi ubansu ne dama na fata an gane wato idan har an ce ma'ana istawa istaula to mecece ma'ana istaula ita ce malaka wa qahara Allah ya yi rinjaye ya mallaka abinda za a ce al'arshi ita kadai ce kadai za a faɗa wa haka ƙasa mai za a faɗi game da ita sauran abubuwan halittu dama Allah bai mallake su bane ko kuwa dama Allah ya mallake su al'arshi ce kawai bai mallaka ba don haka yake shelar cewa yanzu ya kwato ta iyakacin magana kenan malai yake cewa wa wajaba an yakuna ma'ana listiwa ya khussu al'arsh dunal ashiya'i kulliha to shikenan da sai ya rage ma'anar istiwa'i zai kebantu al'arshi kenan banda sauran al'amura haka kuma ya kamata ya kasance domin ku duba ma'anar cewa mallaka da ma'anar istaula wannan ma bata taso ba dama mallaka komi na Allah ne amma daga cikin komi din hadda ne hadda al'arsh to kenan yanzu da aka ware al'arsh aka ce istawa alaiha baya nuna mallaka kuma dan dama ba wanda yake da jayayya cewa mallaka shi ce ashe dole ne ya zama kenan kalmar istiwa'i tana da wata ma'ana da ta keɓance sauran abubuwa ita ce mai daidaituwa wa zakarar dalalatin min alqur'ani wal hadisi wal ijma'i wan naqal wal aqal sannan sai abul hasan al ash'ari yayi ta bayani dangane da hujjoji da dalilai irin dalilai waɗanda suke na alqur'ani da hadisi da ijma'i da kuma hankali jama'a kun fahimci waɗannan bayanai da kyau gashi nan a ƙasa mala ya ce wa ƙadrar da al'imam ibn al-qayyim ala haza ta'awil al-batil min isnaini wa arba'ina wajha ibn al-qayyim da ya zo raddin wannan maganar maganar cewa istawa alal arshi ma'anarta istaula da ibn al-qayyim ya fara raddin wannan maganar sai da ya raddin wannan ta'awilin ta fuskoki 42 fashafa wa kafa don haka ibn al-qayyim sai ya warkar kuma ya isar wa mumine abin da suke bukata unzur mukhtasar sawa'iq ka ainihin wato duba littafin mukhtasar sawa'iq na ibn al-qayyim din juz'i na biyu shafi na ɗari da ainihin wato a ko ɗari da talatin da bakwai da kuma ainihin shafi na ɗari da hamsin da biyu to sai profesa ya ce unzur kismat dirasa ka duba kismat dirasa me yake nufi da wannan me yake nufi da kismu dirasa ina son ku wani farkon littafin shiwa a wani littafin hamawiya yawwa wato a farkon wannan littafin na a hamawiya tare da ta'liƙin shi wannan takhrijin shi tuwaijiri ya yi dirasa wafiya dangane da manhajin ahalus sunna wajen fassara ayoyi da kuma raddin 'yan bid'a dangane da ta'awili to a wannan wuri ya tsaya ya ɗauki wannan matsala ta istiwa'i a matsayin case study wadda ya nazari a kanta ya buga misali a kai ko kun fahimta jama'a allah maɗaukakin sarki ya taimake mu sai ke cewa sun maƙala sa'annan sai abul hasan ya ce babul kalami fil wajihi wal ainaini wal basri wal yadaini babin da zai yi bayani dangane da fuska Allah da idanuwan Allah guda biyu da kuma cewa Allah maɗaukakin sarki yana gani da kuma bayani akan Allah yana da hannaye guda biyu wa zakar al-ayati fi zalika malan ya ambaci ayoyin da suka tabbatar da haka wa radda ala al-muta'awwilina bi kalamin tawilin ya raddi ga masu ta'awili da magana mai tsawo la yattasi'u hadha al-mawdu li hikayatihi wannan wurin ba zai isa a iya kawo waɗannan maganganun da ya faɗi ba misli qawlihi misalin inda yake faɗin cewa fa in su'ilna ataquluna lillahi yadani da za ku tambaye mu ku ce a yanzu nan ko ahlus sunna kuna cewa Allah yana da hannaye biyu ne kila sai mu ce da shi sai a ce da shi na qulu zalika na'am abinda muke fadin kenan wa qad dalla alaihi qawluhu ta'ala domin magana Allah ta yi nuni da Allah ya ce yadullahi fawqa aydihi hannun Allah yana sama da hannunsu wa qawli ta'ala da Allah ya ce lima khalaqtu bi yadayya iblis me yasa ba za ka yi sujuda ga adam da na halice shi da hannayena ba wa ruya anin nabi sallallahu alaihi wa alihi sallama annahu qala ma ruwaito daga annabi annabi ya ce inna Allah masaha zahara adam biyadi Allah ya halicci ya shafi gadan bayan adam da hannun shi fastakhraja minhu zurriyata sannan Allah ya fitar da zurriya annabi adam daga ainihin gadan bayan yanzu ku duba me yace biyadihi hadisi yana tabbatar da Allah yana da hannu wa qad jaa fil khabar al ma'thur an nabi sallallahu alaihi wa sallam bayani ya zo a cikin hadisi da aka samu daga annabi sallallahu alaihi wa sallam inna Allah khalaqa adama biyadihi Allah ya halicci adamu da hannun shi wa khalaqa jannata adnin biyadihi aljanna adn ita ma Allah ya halicce ta da hannun shi wa kataba taurata biyadihi Allah ya rubuta at-taura da hannun shi wa gharasa shajarata tuba biyadi bishiyar tuba Allah ya shuka ta da hannun shi malam yace kaga wannan hadisin gashi an same shi yana tabbatar da biyadihi biyadihi biyadihi an fahimta duk waɗannan yana ƙoƙarin ya tabbatar da cewa Allah yana da me yana da hannu yana da kafa Allah yana gani Allah yana da fuska to sai dai professor Tuwejiri da yazo kan wannan hadisi sai ya ce lam aqif ala hadha alhadith bi hadha lafz wannan hadisin gaskiya ban taba ganin shi da wannan lafazin yadda mala ya kawo shi ba wa inna ma warada nahwun min hadha inda albayhaqi fil asma'i was sifat akwai dai wani makamancin wannan hadisi da yazo a cikin littafin al asma' was sifat daga al-imam al-bayhaqi an abdullahi ibn al-harith an abi daga ainihin abdullahi dan haris ko ya samo hadisin daga mahaifin shi haris حارث قال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الله عز وجل خلق ثلاثة أشياء بيده أبو باؤك الله هلتا دهنيش خلق آدم بيده الله هلتا آدم دهنيش وكتب التوراة بيده الله يربط التوراة دهنيش وغرس الفردوس بيده الله يدس فردوس دهنيش الحديث وقال بيهقي ده يجمع رواية وانا حديثي سيتي هذا حديث مرسل wannan hadisi mursali ne domin haris tabi'i ne ba sahabi ba warawahu abu nu'aymin al-imamu abu nu'aymin ya rawaito wannan hadisi fi sifatil janna a cikin littafin shi mai suna sifatil janna wannan littafi ne babban littafi amma wani ya fara ta hakikin shi da dadewa jama'a
littafi ne babba amma sai kuma da ya fara shi hakiki da hakiki na ilimi haka fiska ya biyo shi ɗaya bayan ɗaya janna yana ya yi hakiki ko kwanar jiki ke wani da littafi na wani shi sifatul janna
للحافظ أبي نعيم الأصبحاني علي رضا عبد الله shine kun ga aljizul awwal inda professor yake abin nan ne littafin ga alama babban littafi ne amma sai fara daukan shi ne mai tahqiqi ne sosai yana bi yana takhrijin shi gashi nan to al-imamu abu nu'aym ya ruwaito wannan hadisin a cikin wannan littafi a juz'i na 1 shafi na 48 zuwa da tara lamba ta 23 وورد نحو من هذا موقوفا على ابن عمر رضي الله عنه أخرجه البيح الحاكم yace kuma an sami irin wannan ya zo amma ba daga annabba daga ibn umar hakim ya fitar da shi a cikin mustadrak bi lafzi da lafazin cewa khalaqa allahu arba'atan bi yadihi halittu hudu allah ya da hannun shi al'arsh wa jannati adnin wa adam wal qalam na fata an gane waɗannan abubuwan gaba ɗayansu ya zo a cikin maganar ibn umar wa qala hakim amma hakim da yace hadha hadithun sahihul isnad wa lam yukharrijahu wafaqahu adh-dhahabi hakim yace wannan hadisi sahihi ne isnadin shi ko da yake bukhari da muslim ba su fitar da shi ba malam yace zahabi ma ya dace da hakim akan wannan maganar ina yawan gaya muku saboda ina son wannan abin ya shahara a cikin ku jama'a maqulatu sahabul hakim wafaka zahabi ina fata an gane wannan maganar ku yi dirasarta sosai jama'a domin a matsala ce wadda yake ta zama babban matsala wadda ta rika wuya ko samu wannan littafin nan na sani
fatul bari والرد على الأنصار إسماعيل الأنصار الله المستعان
wannan makular tana da kyau a santa saboda wani kuskure ne ya faru a cikin ilimi gaskiya kuma ko wallahi da dukkan kalma adalci kuskuren a wannan zamanin ya yaɗu da yawa ta hanyar muhammad nasir dinil albani a cikin littafin ahkamul jana'iz a cikin littafin ahkamul jana'iz albani ya yawaita faɗin wannan kalma cewa sahahul hakim wa wafaqahu zahabi wannan muwafaka da ake cewa zahabi ya yi wa hakim na'am ba a musunta faru hakim yakan ce hadisin kaza ne amma zahabi in ya zo wani lokacin sai ce wa huwa kama kala amma mafi yawancin abin da suke cewa sahahul hakim wafaqahu zahabi fa sun dogara da shiru ne da zahabi yake akan wasu hukunce-hukunce shiru ɗin zahabi ba dalili ne akan cewa ya dace da abin da ainihin al'imamu alhakim ya ainihin tafi a kai ba Allah maɗaukakin sarki ya kiyaye sau da haka ina fatan ku samu wannan littafi na samir mai suna ainihin fatul bari fin raddi ala ismail al'ansari ina fata an gani ya tattauna wannan matsalar amma ya tattauna ta a takaice kwarai da gaske an ji wata lacca kamar yadda samir yake gaya mana a riyab sai wani matashi sai ya tsogalo matsalar da ya tsogalo matsalar sai matsalar ta rikita wurin gaba daya aka yi tija tija tija tija sai aka yi dace wannan malami yana wurin sai ya je sai wa matsalar bincike shine sai ya rubuta wannan littafi gashi الإيضاح الجلي في نقد مقولة صحاه الحاكم وافقه الظهبي yace fito da bayani karara dangane da cin gyaran wannan magana na cewa sahahul hakim wafaqahu zahabi kun ga wannan littafin to waɗannan suna daga cikin abubuwan da ya kamata ɗaliban ilimi su san su saboda kuskure ne ya faru a cikin ilimi ina fata an gane Allah maraukakin sarki ya taimaka ita kanta wannan magana ya kamata a yi mata darasi na musamman to malam da yake cewa kun ji wannan na'am sai yake cewa hakim ya inganta shi kuma zahabi ya dace da shi hora da aidan nahawun min hadha mawqufan an jabir bi lafzi har wayo an samu irin wannan daga jabir amma mawqufi ne wato Jabir ne kada ya fadi ba ce daga Annabi tabaraka wa ta'ala inna Allah tabaraka wa ta'ala lam yamassa bi yadihi min khalqihi ghaira salasati ashiya jabir ya ce daga cikin halittu Allah bai taba taba wata halitta shi ba ko kwaya ɗaya sai guda uku khalaqal jannata biyadihi wa khalaqa adama biyadihi wa kataba at-taura li Musa gashi nan rawahu ibn abi shayba fi musannafihi wa abdullah ibn al-imam ahmad fi sunnah na fata an gane kun ji waɗanda suka fitar وورد أيضا نحو من هذا موقوفا عن كعب الأحبار وكعب الأحبار tsohon fasto ne musulunta na haka abin sai dai a hankali bilafz da lafazin cewa inna Allah azza wa jalla lam yamassa bi yadihi illa salasati ashiya Allah madaukakin sarki bai taba taba komai da hannun shi ba sai abubuwa uku Adam wa Taura da Adam da At-Taura fa innahu katabaha li Musa domin ya rubuta ta da hannun shi da Musa wa tuba da kuma bishiya ainihin wato tuba shajara fil janna gharasa Allah biyadihi Allah ya shuka ta da hannun shi mala yace rawahu al-ajur fi shari'a ajur ma ya fitar da wannan a cikin littafin shi a shari'a me wannan magana take nufi wancan hadisin da abul hasan al-ashari ya kawo akwai alamar tambaya cewa marfu'i ne daga annabi ne dan kaji dai duk kai da komo an samu wasu bangarori daga annabi amma an samu wasu bangarori kuma ba daga annabi amma fa hatta bangaren da aka samu daga annabi kaji bai haƙi ya ce bai inganta ba domin ya ce mursali cewa da ya mursali bai inganta ba saboda malaman da yadda suke magana ya sha bamban da na yanzu na yanzu gwari ne ta yi musu gwari gwari na da kwa fusaha'u ne in suka ce haza hadisun mursal in suka ce haza munqata haza mu'dal shikenan ya isar dan haka za ga ibn hajirin da yake ƙwararren malami ne in yazo a bulugul maram sai ka ji ya ce hadal hadis da afahun nasa'i alimamin nasa'i ya da'afa wannan hadisi sai ka je ka gama bincike kaf ba za ka taba ganin inda nasa'i ya ce haza hadisin da'ifun ba amma kana nan kana karatu sai ka je imamin nasa'i ya ce haza mursalun wannan mursali ne shine fassara haza da'ifun ai shine da'ifun ai ya faɗi da wani yare ne kawai to mu karasa karatun magana abul hasan al-asharin yaso sai mu tashi ainihin akan magana baqillani insha Allah malai yake cewa walaysa yajuzu fi lisan al-arab bi halatta ba a cikin harshen larabawa duk fa wannan yana dibowa ne daga al-ibana wala fi adati ahli al-khitab haka a maganar masu magana an yaqula al-qa'il mai magana yace amiltu kaza bi yadi wa yuridu bihi ni'mata yace wannan abin da hannuna nayi kuma yana nufin me yana nufin ni'ima wa idza kana Allah inna ma khataba al-arab bi lughatihim idan ya zama Allah yayi magana da larabawa ne da salan yaran su wa ma yajri mafhuman min kalamihi da kuma abin da yake gudanuwa a bisa salan yaran su wato kenan Allah ya magana da larabawa da larabci sannan da ya tashi magana da larabcin ko sai magana da larabawa da al'adu irin na yaran nasu ko kun fahimta jama'a wa ma'qulan fi khitabihim da kuma abin da hankali ke iya fahimta a cikin yaran nasu wa kana la yajuzu fi khitabi ahli lisan an yaqula alqa'il to ba zai yiwu a cikin harshen masu magana a ce mutum ya tashi magana sai ce fa'altu bi yadi na aikata kaza da hannuna wa ya'ni bihin ni'ima yana nufin ni'ima an gane in har da mutum zai haka sai a ce batsala an ya kuna ma'ana kaulihi ta'ala biyadayya an ni'ima magana za ta ɓaci kenan in dai ma'anar khalaqatu biyadayya a yana nufin me yana nufin bi ni'imati to in dai har haka ne ma'anar magana ta ɓaci ibn taymiya yace wa zakara kalaman tawilan fi taqriri hadha wa nahwihi abul hasan al-ash'ari ambaci magana mai tsawo dangane da tabbatar da wannan magana ta cewa Allah da yake cewa hannu hannu din yake nufi ba yana nufin ni'ima ba ya dubi abin ta bangaren dalilan Qur'ani da Sunna ya dubi abin ta harshen Larabci da kuma al'adun Larabawa jama'a ƙarshen magana al-Imamu Abul Hassan al-Ash'ari kenan wadda ainihin malam ya nufi ya kawo mana dan ku tabbatar da maganar da nake faɗi ko za ku ga in muka zo mako mai zuwa kuma karatu na gaba da ikon Allah za ku ji an tashi ne a inda zai ɗauko maganganun al'imamu abubakar muhammad ibn tayyib al-bakillani al-mutakallim shi ma za ku ji duk da ike cewa mutakallimi ne yana bin ilmul kalam wa huwa afdalul mutakallimina al-muntasibina ila al-ash'ari daga cikin dukkanin waɗanda suke dangantuwa zuwa ga ash'ari masu bin ilmul kalam bakillani ya fi su za ka ji shi ma zai zo zai tabbatar da maganganu ire-iren waɗannan ina fata an gani Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu jama'a za mu saurara da wa alaikum salam na'am wajen ayyana ta arabuka na'am
Allah zai zo ne a malaikun sun sun kuma Allah zai fara da malaikun a zai zo ne da su sun yi sahu-sahu ba wai zai zo ya same su sun yi sahu ba ne a zai zo tare da su ne haka sunna hadisi sahihi cikin sahihu musulun ya fayy- ya fassara zai zo tare da su ne na'am Na- na'am aha a'a eh, irin wannan malamai suna faɗin haka ne kawai da dalili ɗaya idan an tabbatar da ingancin asaran to profesa bai yi magana dangane da inganci ko rashin inganci idan ya tabbata asaran sun inganta sai a ce to irin waɗannan maganganun da sahabbai suke ba zai yi a yi su da ra'ayi ba. to amma duk da ba zai yi su a yi su da ra'ayi ba ko in aka zo kai tsaye ba a juye su a mai da su hadisi kamar yadda ya faru ga yadda abul hassan ya kawo sai a ci gaba da kawo su a yadda suke din amma sai a ce mawqufai ne sahihai in sun inganta amma laha hukumun raf'i to an bi ka'ida ilimi kenan jama'a nan za mu saurara insha Allah muna cewa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik alhamdulillah bari mu dan